وسلم وأنا أستحيي أن أفعله قال الإنسان وفعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إذا وجد ذلك أحدكم فليأتي إذا وجد ذلك أحدكم فليمسح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وانا درسينا أشرين سنة نموطا إمام مالي جسي باب الوضوء من المدي وتوانا بابين ينا مجانا أتن حكمتين الولاء min almazi saboda fitar mazi almazi ko almaziyu dukkan su lugatan ne a yaren larabci ko kace almaziyu a bitashdid ko kuma kace almaziyu bil iskan ruwa ne da yake fita daga gaban namiji yayin motsuwan sha'awarsa a fari ne amma yana karkata ya zuwa ga fatsi-fatsi a ba shi da kauri kuma yawanci ba yawa gare shi ba a sabanin alwadiyu alwadiyu shi fari ne ya fi shi kauri shi kuma yana fita ne ba shi da alaka da sha'awa yana fita ne yayin da mutum ya gama fitsari sai kuma almaniyu shi kuma wannan shi ne wanda yake fita tare da iza da karfi da tadaffur wanda hukuncinsa daban to shi almabiyu shine wanda yanzu hukuncin sa yazo a cikin wannan hadisin da Imam Malik bai kawo a a hadisin Ali ibn Abi Talib Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Abu Nadr Maula Umar ibn Ubaidillah sunansa Salim ibn Abi Umayya yana daga cikin manya-manyan malaman Madina wanda ya riski tabi'ai ya riski Anas ibn Malik ya yi riwaya daga wajensa kuma ya riski manya-manyan manya-manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab da irin shi shi sulaiman ibn yasar an sulaiman ibn yasar sulaiman ibn yasar an hilali maula maimuna maulan maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisin an al-miqdad ibn amr ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Sulaiman ibn Yasar bai riske shi ba saboda haka wannan isnadin akwai yankewa a ciki isnadi ne mai inqita'i Sulaiman ibn Yasar bai ji wannan hadisin daga mai fidar ba amma kissa ce mashhura da ta faru ga sayyidina Ali mutane da dama sun ruwaito ta ibn Abbas da su Abdurrahman ibn Abi Layla da Muhammad ibn Hanafiya dansa dukkan su ruwaito wannan kissa to amma shi Sulaiman ibn Yasar a wanda ya bashi labarin abin nan wanda ya ruwaito hadisin ta wajensa waɗansu sun ce ya ji daga wajen ibn abbas amma mafi inganci shine cewa bai faɗi wanda ya gaya masa hadisin ba amma kista ce mashhura kuma kamar yadda yake al'adar magabata lokacin tabi'ai sun kasance suna abin da ake kira irsalin hadis wato ba za su faɗi isnadin kamilan ba saboda yawanci sun aminta sun tabbatar da ingancinsa ya rawaito daga miqdad ibn al-aswad bai haɗu da shi ba kamar yadda muka ce domin shi miqdad ibn al-aswad yana daga cikin manyan manyan sahabba yana daga cikin muhajirun saboda haka ya musulunta tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa asalin sunansa musna miqdad ibn amr al-kindi to ya bar kabilar su saboda an ce yayi wani an ce yayi kisan kai tun a cikin jahiliya sai ya zo maka da ya zo maka sai ya shiga cikin wato karkashin a kular al'aswad ibn abdi yahud al'aswad ibn abdi yahud ɗaya daga cikin manyan manyan mutanen makka ne sai ya fake a sa to sai ake dangana shi zuwa gure shi ake kima miqdad ibn al-aswad amma asali sa miqdad ibn amr al-kindi to sai aka dangana shi zuwa ga halifansa wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana daga baya a cikin musulunci idan mutum ya danganta kansa ga wani mutum to ba za a in ya zama to kamar ya mai da shi ubangidansa to ba za a kira shi ɗansa ba za a kira shi mahaifinsa ba kamar da al'adar jahiliya yake Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunayen iyayensu a yana daga cikin waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji yakin Badar shi ne kaɗai yake da doki a wajen yakin badar shi ne kaɗai yake akan doki waɗansu ce hadda zubair ma amma shi kan babu sabani yana haye da doki a wajen yakin badar an rawaito cewa shi ne ya faɗi kistar shi ne ya faɗi maganan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman shawara a je a yaƙi ko ka a koma sai ce ya rasulullah mu ba za mu gaya maka kamar yadda yahudawa ko gaya annabi musa ba idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun je ka sai da ubangijinka ku je ku yaƙi mu muna nan sai ce sai dai mu za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je ka kai da ubangijinka ku je ku yaƙi muna tare da ku ma za mu yaƙi wannan magana ta faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai a saboda haka malamai suke masa addu'a cewa shi ma Allah ya faranta masa kamar yadda ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai da wannan magana ta sa ya rayu shekara wajen saba'in da yan kai wajen saba'in da shida ya rasu a shekara ta talatin da uku bayan hijira mutum ne wanda yake mai girman jiki don an ce in ya zauna akan kujera kusan gefen cinyoyinsa duk duk yana a nan ya kere kujerar yana da girman jiki da haka wata ran sai waɗansu za a tafi jihadi a haka shi ma yana ɗaura sirdi zai tafi jihadi gashi da girman shekaru gashi da girman jiki sai aka ce masa ai kai kana daga cikin abin nan waɗanda suke Allah ya musu sauki Allah ya sauƙaƙa musu ba dole bane sai ka tafi ka je kai jihadi ka zauna ne dai da muke da sauran ƙarfin mu ka kyale mu je mu sai ya ce a a abat alaina suratul nafr suratul bara'a wato bara'atu ta hana mu ta ki yadda ta ce sai mun fita in firu khifafan wa thiqala haka Allah yake in kiro khifafan wa thiqala ku fita ku je ku yaki ko kuna da nauyi ko ba ku da nauyi saboda haka wannan nauyin ba ba ba wato uzuri bane saboda haka yana da girman shekaru da girman jiki amma haka yake fita yaki jihadi fi sabilillah ya kasance cikin masoyan sayyidina ali ibn abi talib lokacin da ya tashi mutuwa sai wasiya cewa a dukiyarsa dirhami dubu talatin a ba ma hassan a ba ma hassan dirhami dubu talatin a ba ma hussein dirhami dubu talatin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma kowace ɗaya daga cikinsu a ba ta dirhami dubu biyar wannan ya nuna ya wato irin soyayyarsa ga ahalul baiti don haka yana daga cikin sahabban da shi'a suka yadda da su shi a sun yadda da shi to amma ka ga yanda ba ka gane kan cewa shi a hanyar su daban hanyar hatta su abin da suka yadda da su shi ba kan hanyar su suke ba eh? menene zai nuna muku wannan ya ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ka da suke tsine wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam tsine min suke albarka su a tsine wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam albarka suke daga cikin addu'o'in da suke safe da yamma akwai addu'a tsine ma Aisha da Hafsa to shi kwa kaga shi hankalin kwakwalwarsa za ta iya hada soyayyar ahalin bait da soyayyar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ko kwakwalin in shi'a ba za su iya hada biyun ba wai ba zai so ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma sun ki sahabbai sai sun ki matan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan saboda tawayar hankalinsu in mutum yana da hankali na imani irin na sahabbai zai iya hada dubin ya so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da 'yan gidansa kamar yadda irin su miqdad ibn al-aswad suka saboda kun ga wannan ya nuna abin da ke tsakanin sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan gidansa na soyayya da girmamawa da darastawa anna ali ibn abi talib ya ruwaito wannan kissar daga ali ibn abi talib saboda ka hadisin na ali ibn abi talib ne ba hadisin miqdad ibn al-aswad bane dan haka ne ma in kana neman sa a cikin kutubul atraf sai ka je musnadin sayyidina ali ali ibn abi talib tuntun na yi muku ina cewa ya kamata mu tarjama sa saboda da yazo zo mana a wani hadisi mun tsallake saboda ganin kan cewa kan tarjama lokacin lokaci ya koyi ali ibn abi talib abul hasan ko abu turab a dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin farkon wanda suka musulunta an yi sabani kan wane ne ya riga musulunci tsakaninsa da sayyidina abubakar ba a yi saɓani da cewa farko wanda ya imani farko wanda ya musulunta khadija ce to amma an yi saɓani ali ya riga abu abubakar ko abubakar ya riga ali to waɗansu malamai suka jama'a cewa cikin mazaje waɗanda suke balagaggu farkon wanda ya musulunta shine abubakar cikin yara kuma farkon wanda ya musulunta ali ibn abi talib amma ya tabbata da isnadi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara sallah da shi Khadija da Ali ibn Abi Talib suka yi suka fara yin sallah sala abubuwa da suka zo na falala sayyidina Ali suna da yawa bai taɓa yin sujada ga gunki ba saboda ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin jahiliya bai taɓa bai taba bai taɓa girmama gumaka ba bai taba sujada gare su ba bai taɓa yanka gare su ba tun yana ɗan ƙanƙani Allah ya sanya masa ƙiyayyar gunata sauraka wanda ya taso a cikin gidansa shi ma haka yake ya lokacin da musulunci ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Ali yana ɗan shekara goma sha biyu a wata riwayar an ce ɗan shekara goma sha uku ya musulunta ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rene shi saboda shi Abu Talib yana da iyali da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas babban sa kanin Abu Talib din zo mu je wajen abu talib iyali sun masa yawa mu ɗauki waɗansu daga cikin 'ya'yansa sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki a ali ibn abi talib abbas ma ya ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan ali ibn abi talib 'ya'yansa sanannu dai shahararru guda hudu da talib shine babba sannan wanda yake bin sa aqil tsakanin su shekara goma sannan ja'far shi ma tsakanin su shekara goma sannan ali shi ma tsakanin su shekara goma tsakanin 'ya'yansa haka suke shekara goma goma tsakanin su a talib bai musulunta ba amma da aqil da ja'far da ali dukkaninsu sun musulunta a ja'far shine ma ya jagoranci musulmi lokacin da za su tafi haibar a lokacin da za su tafi hijira zuwa habasha mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira ya bar sayyidina ali akan gadansa mushrikai suka zo za su kashe shi sai suka ga sayyidina ali ne dan sun shirya kan cewa za su kashe shi Allah ya sanar da shi ya bashi izinin ya fita ya bar sayyidina ali ya zo bayan ya biya dukkan amanar da ake bin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi amanar amanar mushrikai ce yace tsaya ya biya mutane amanar su sannan ya biyo shi zuwa madina ya zo madina ya kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje tare da shi ake zuwa sai yakin tabuk shine kawai jeje ba yakin tabuk shine sai na lake ta wallahi in zaka bani cikin mata da yara ka bani cikin waɗanda suke an bar su a zauna su zama zauna jiran gida sai ke cewa ba ka so ka zamanto ka a wajena kamar haruna ne daga musa amma sai dai kai ba annabi bane a wata riwayar amma sai dai babu annabi bayana wato kamar yadda annabi Musa ya sanya annabi Harun ya zamanto halifansa ya kula da mutanensa a bayan bayana sai ya ce ina sanya ka a wannan yaƙi na tabu ka zamanto kai ne halifana na kamar yadda annabi Harun ya zamanto halifan annabi Musa amma kar ka ɗauka don ka zamanto halifa na kai ma ka zamanto annabi kamar yadda annabi Harun yake annabi sai da ya ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam saboda saboda kiyaye akida yake gaira an lalabi ya ba'adi sai dai babu annabi bayana a wata riwayar gaira annaka lasta nabi sai dai kai ba annabi ba a yakin badar yana daga cikin waɗanda suka zo suka fara yin fito na fito da mushrikai da shi da hamza da ɗaya daga cikin kuma muhajirun daga cikin bani abdulmuttalib suka zo suka yi mubaraza tare da da mushrikai ya yi aure ya amannar sallallahu alaihi wasallam ya aura masa isa fatima a shekara ta biyu bayan hijira ta haifa masa hasan da hussein a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su suka zama to su ne jikokinta da suke faranta masa rai yana addu'a cewa duk wanda ya so su shi ma Allah ya so shi yana da abubuwa da suka zo na falalarsa suna da yawan gaske daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin haibar akai akai a samu buɗe a wato wata ganuwa ta su ta ƙarshe wadda ita ce ta aka kasa cin nasara a kai kullum aka buga aka gabza aka dawo sai ayo abin nan sai ayo aran gama da musulmi a koro su sai wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace gobe wannan tutar zan ba da ita ga wani mutum da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son sa sai na Umar yake bai taba kwadayin shugabanci ba sai wannan rana yana kwadayin cewa shi za a bama kowa kake gari kowa cikin dare kwana yana cewa Allah ya sani sassafe aka fito aka zo ana jira annabi sallallahu alaihi wasallam gawa waje kirawo yake ina Ali ibn Abi Talib ya ce rasulullahi yana tun yana ciwon ido kwanza ta rufe masa ido ai ce a kirawo shi aka kirawo shi sai ya toki a idan nasa ya ce masa Allah kai masa maganin a masa maganin sanyi da zafi kai masa maganin sanyi da zafi da sake nan ta ke take ciwon idan da ya kauce kuma bayan nan na Ali ya ce bayan nan bai taba yin bai taba zaman abin sanyi ko zafi bai taba damunsa ba bai taba sa masa cuta ba har ya duniya albarkar wannan addu'ar guda da tukun na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ma sai na Ali wannan cutar yana ba bashi sayyidina Ali sai ya juya yace ya rasulullah in ya da juya yana ba shi kawai sai ya juya ya kama hanya sai da tukuna ya tafi sai ya ce ya rasulullah akan me zan yaƙe su yaƙe su sai sun zamanto kamar mu sun zamanto musulmi yace eh ka tafi har sai ka shiga cikin farfajiyarsu ka sani kuma cewa Allah ya shiri mutum ɗaya a hannunka saboda kai ya fi maka bisa garken jajayen raƙuma sannan ya tafi a lokacin ne ya samu fatahi Allah maɗaukakin sarki ya bada nasara aka buɗe wannan wannan hisin ɗin wannan ganuwar ta marhab aka kashe yahudawa ya zama tokan cewa aka samu cin nasara akan yahudawan haibar baki ɗayansu a lokacin da suka zo suka yi mubaraza da shi marhab ya zo yana kirari yana faɗin cewa shi ne wani shi ne wani to shi ma sai na ali ya zo yana ta kirarin yace ana alladhi sammatni ummi haidara kalai fi ghabatin karihi manzara akilukum bisa'i kayla mandara yana cikin sahih muslim yace to ni ma ni ne wanda mahaifiyata ta sanya min suna jan zaki kamar wa zakin ma wanda yake na kungurmin daji wanda kana ganin sa sai hankalinka ya tashi tarihin manzara akilukum bi sandara kuma sannan zan kwararo muku abin nan kwarara wadda take ta sandar sunan wani mutum ne a cikin jahiliya wanda yake aka san shi da abin nan da katon kwanan awo yake to inda tashi wato auna muku barnar da zan yi ta yaƙi irin wannan irin wannan awon ta wannan mutumin zan yi muku Allah ba mutum yi nasara a hannunsa yana daga cikin falalarsa kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kan cewa shi matsayinsa kamar a matsayin annabi Haruna ne wato zai zama to khalifa bayan sa sai dai babu annabi bayan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na zama to ni shugabansa ne masoyinsa to Aliyu ma shugabansa ne masoyinsa al-maula anan wajen abin da yake nufi shine wato wanda yake bada nasara wanda yake soyayya wanda yake shugabanci ko wanda ake shugabantarsa dukkan suna da ma'anan maula to shi a sai suka ɗauki wannan lafazin suka ce aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wasiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan mutuwar ta sayyidina Ali ya kamata ya zama to shugaba amma shi sayyidina Ali bai fahimci haka ba shi kuma shi da shi bai san lafazin shi da aka gaya ma shi bai fahimci haka ba amma su sun fahimci haka tunda shi sayyidina Ali bai fahimci cewa wannan wasiya ce cewa shi zai zama to khalifa ba tunda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam randa zai rasu abbas ce masa zo mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mana in mu ne al'amarin shugabancin al'umman nan yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam danginsa ya rubuta mana don kai ai sabani in kuma ba mu bane to ya rubuta mana alƙawari ga wanda duk zai to sarkin musulmi ya zamanto ya ta mana mu yan uwansa sai sai na ali ya ce masa a'a ni ba zan je ba domin idan ya rubuta cewa ba mu bane yake a kyautata mana to har abada ba wanda zai ba mu shugabanci in ko ya rubuta in ma in ko dama al'amarin namu ne to ko ya rubuta ko bai rubuta ba zai zo wajen mu to yanzu inda na ali ya san cewa wannan wannan maganar da yi cewa duk wanda ya zamanto shugaban wanda ya zamanto shugaban sa na ali shugaban sa ne yana nufin cewa yayi wasiya ya zamanto shugaban musulmi a bayan shi me zai ce ma abbas eh na'am sai eh, an gama komai an ainihin an riga an yi min wasiya an riga an faɗa a jama'ar mutane an gama komai kuma takarda zan nema ya rubuta an riga masa haka ba saboda bai san domin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana faran sayyidina ali waɗansu suka kawo waɗansu munafikai an je ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki da aka je tun kafin a raba ganima ya ga wata kyakkyawar yari yanga sai ya ɗauke ta cikin kuyango cikin rabansa kafin araba to shi ne sai waɗansu suka so mu magana cewa abin ya so kansa shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓaci yace to duk wanda na zaman cewa ni masoyinsa ne mataimakinsa to sai na alwa masoyinsa ne mataimakinsa sannan ya addu'a yake Allah duk wanda ya soyayya gare shi Allah kai ma ka so shi wanda yi gaba da shi Allah kai ma kai gaba da shi to kaga yana gargadi ne akan cewar wilayar da yake nufi wilayar da yake nufi jikintar lamari ta taimako da soyayya ita yake nufi kuma ita ce wadda sayyidina Ali ya fahimta daga wannan lafazi don haka ya zo yi masayidina abubakar mubaya'a yi masayidina umar mubaya'a yi masayidina usman mubaya'a ya kasance tare da su yaƙoƙin da duk ake lokacin sayyidina abubakar an tura shi lokacin sayyidina umar ne sayyidina umar baya yadda ya tura shi yaƙi saboda yana so ya kasance tare da shi saboda fa'idantuwa da ra'ayinsa da fahimtarsa da iya da kwarewarsa wajen alƙalanci duk wani abu da ake illawa na daular musulmi a zamanin sayyidina abubakar da umar da sayyidina ali aka kula kuma idan da sayyidina ali ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan alƙawari ba matsoraci bane ba zai yi tafiya ba zai fito kiri-kiri ya faɗa kamar yadda lokacin da ya bi sayyidina usman yana cewa kar wani ya yi tamattu'i ya hana tamattu'i duk wanda zai hajji ya hajjin ifradi yaji sayyidina usman yana faɗan haka sai sayyidina ali yace labbaik allahumma hajjan wa umra yace a nan take shi kuma yayi labbaik allahumma hajjan ya tamattu'i din yace kana ji ina hana kuma kana yi cewa ba wanda ya sai hana min yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to idan da kamar a ce yana da yana ganin yana ganin sauran musulmi sun saba ko khalifa ya saba ai kamar yanda ya masa a wajen aikin hajji a wajen wannan sha'anin shugabancin al'umma ma da tuna haka zai yi masa to an yi masa mubaya'a da khilafanci bayan an kashe sayyidina Usman sayyidina ali bai yadda da kashe sayyidina usman ba ba a hada kai da shi ba ba a hada baki da shi ba ban lokacin da yan tawaye su suke nema su kashe sayyidina usman shi ya tura 'ya'yansa da hasan da husain da abdullahi ibn jafar dan wansa ya tura su suna yin shib shib suna gadin sayyidina usman kuma su suka nemi kan cewa su tashi su yaƙi waɗannan 'yan tawayen sai usman yake bai ba kowa izini ya yaƙi ba don ya kare shi bai yadda wani ya ɗauki makami ba don ya kare shi kuma tun da shi ne amirul mu'minin dole suka bi umarninsa to da aka zo waɗanda suka kashe sayyidina ali wanda suka kashe sayyidina usman ana kashe sayyidina usman ya zama to babu wani wanda ya dace da khilafanci kai sayyidina ali don haka ake masa mubaya'a da aka yi masa mubaya'a ganin cewa madina a cike take da waɗannan fitinannun mutane da suka zo kuma abu ne na fitina ba a san su a ne ɗaiɗaiku wanda suka kashe sayyidina usman ba saboda haka sai yace zai tafi zai koma kufa abdullahi ibn abbas ya nuna masa cewa har ya haka ya zauna a cikin madina tare da dattijan sahabbai masu imani masu ilimi ya fi sai je kufa garin fitina ya haɗu tare da fitinannun mutane ne ku abin da ya faru kenan da ya je kufa mutanen kufa ɗin ya zama tukan cewar dama fitina ce a cikin zuciyarsu sun bayyana soyayya ga na ali amma yana zuwa ya zama kan cewar sun fi kowa saba masa in umarni ba za su ba in yace a gabas sai su yamma abinda kuma bai ce a yi ba shi za su har ya zama cewar yana gudun har ya zama cewar rundunar sa ta yaki irin nasarar da aka saba tana ci baya ci har cikin hudubobinsa yake cewa har mutane sun koma cewa ibn abi talib la ilma lahu bi harb bai iya yaki ba saboda ya yi umar ba kuma wani abu ne ya sanya shi ba saboda yana umarni ba abin umarninsa don haka ya na mutanen kufa suka dalilin da sa kuma su ma kenan suka yi kokarin su kashe shi a lokacin da ya koma kufa sayyidina ali ya haɗu da fitina farko dai aisha abin su talha da zubair suka fito tare da aisha cewa suna buƙatar sayyidina ali ya miƙa musu wanda suka kashe sayyidina usman aka zo aka yi yakin jamal lokacin da aka yi yakin sayyidina ali ya ce duk wanda ya gudu kar a kashe shi kuma duk wanda aka samu an ji masa ciwo kar a karasa shi sannan kuma kar a ci ganimar yaƙi kuma kar a kama <clears throat> ribatattun mutane kar a kama bayi saboda wannan yaƙi ne na fitina musulmi da musulmi ba yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai ba da ake ɗiban ganima in ake kuma kashe wanda aka ji ciwo daga cikin kafirai saboda ya san wannan saɓani ne ya faru tsakanin musulmi kuma dama Allah ya ishara irin wannan zata iya faruwa kuma wannan ba zai kore musu imani ba ba zai kore musu sunan imani ba inda Allah cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu idan kungiya biyu ta mu'mini suka yi yaki tsakaninsu kaga ya kira su da sunan imani to la kasancewa sun yi yaki ba zai kore musu sunan imani ba da haka lokacin da khawarijawa suka ce masa yibna ali dali dan da suna tare da shi bayan an yi maganin fitinar jamal an zo kuma an soma da muawiya an yakin fitin wuta ta tsage ta an dawo kufa sai kuma su fitinar khawarijawa ta tashi suka ce ai sayyidina ali yayi yaƙi ba yaƙin jihadi ba saboda haka tun da yaƙi ba na jihadi ba ya yaƙin kafirci kenan tunda jihadi shine yaƙin musulunci da wani yaƙi da ake ba na jihadi ba kuma ya zama yaƙin kafirci saboda haka ya zama kafiri me yasa ai yayi yaƙi bai ɗauki kuyango ba yayi yaƙi bai ɗauki abin nan da bai ci da nuna ba kuma sannan na biyu an zo an ya yadda a yi sulhu ya yadda a yi sulhu a hukunta waɗansu mutane a kan yi sulhu tsakaninsu to kuma Allah ya ce hukunci na Allah ne kawai tun da ya zo ya hukunta mutane ya to ya yadda a gutu bai da hukuncin Allah ba Allah ya ce hukunci na Allah ne kawai shi kuma ya ce ya sanya mutane su yi hukunci saboda haka ya kafurta kuma suka ce da aka zo za a yi sulhu din da sai aka rubuta cewa sulhu da amirul mu'minin ali ibn abi talib yayi suka ce a su ai da su ga amirul mu'minin bane su rundunar muawiya inda sun da amirul mu'minin ya ai ba za su yaki da shi ba a goge amirul mu'minin ce a goge suka ce ya yadda an goge shi daga amirul mu'minin to tunda shi ba amirul mu'minin bane ya zama amirul kafirin kenan to suka yi wannan tunani nasu sai ya tura musu abdullahi ibn abbas ya je musu wa'azi wajen dubu hudu daga cikin su duk suka dawo sun je sun taru a wani wuri da ake ce harura a can suka je suka yi sansani wajen dubu hudu suka dawo suka tuba yake musu mutu yanzu ku da kuka ce yayi yaki bai dauki ku yan guba hmm? waye daga cikin ku yake so a ce rabansa na ku yanzu ya zama to Aisha da Aisha ta je yakin ita ma an kama ta ta zama to ku yanga a ce an raba ta zama to take ku yangarsa Hmm? waye daga cikin su zai yadda da wannan to kowa sai kama bakin ta tunda ya san wa azwajuhu min ba'dihi wa azwajuhu ummahatuhum mata annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen su ne وما كان لكم an تؤذوا rasulullahi wala an tankihu azwajuhu min من abada baya tantanta gare ku ku cuci annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku auri matansa bayan sa har abada saboda haka kaga duk wanda yace ya yadda Aisha ta zamanto gasta ya halatta ma kansa abinda Allah ya haramta masa wanda ya halatta ma kansa abinda Allah ya haramta masa wannan shine ya kafirta to saboda haka sai suka sai suka ajiye wannan suka ce kuma kun ce wai ya hukunta mutane da hukun Allah shi ne kadai ya yi hukunci shi ne kadai ne hukunci shi sai na aljiji magana ta ce kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita bata ake nufi shi ko ibn abbas da yaje sai ya ce musu yanzu in aka yi idan miji da mata suka yi sabani Allah madaukakin sarki ya ce sab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in sun yi sabani ko aiko da wakili waliyi daga wajen matar da waliyi daga wajen namijin in suna son sulhu Allah zai jira ta tsakaninsu to wannan kan miskilan ma'aurata Allah ya yarda da a hukunta mutane kuma sannan idan mutum ya je ya yi jifa in ya je ya kashe naman farauta a cikin makka alhali yana cikin ihrami hmm? Allah maɗaukacin sarki cewa ya hukumu bihi dawa ajilin minkum hadiyan baligal ka'aba aka ce a samu mutane guda biyu Abin da zai yi sai ya hadaya sai a duba a gani mutane guda biyu su hukunci ya hukumu bihi da wa adilin yankun mutane biyu masu adalci su za su hukuncin ba Allah ne yake zai hukuncin ba Allah sai yace mutane su yi adalai guda biyu su hukunci idan barewa ce sai su zo su gane me ya kamata a ce ya bayar hadiya maimakon barewa sai in suka ce tinkiya sai yanka tinkiya in suka ce akuya sai yanka akuya in sarkeci ne sai su gani in sun ce rago sai yanka rago in abin da in jakin dawa ne in sun ce yanka sa sai yanka sa abin da dai mutane suke abin da dai adalai guda biyu suka hukunci shi zai yi to yace Abdullahi ibn Abbas ce to rigima tsakanin ma'aurata da rigima a kan jinin dabba da aka zubar a cikin harami Allah ya yarda a zo a mutane su hukunci to ballantana kuma rigima da ake zubar da jinin muminai idan ya zama ba za mu hukunta mutane ba don su kawo abin da yake maganin zubar da jinin musulmi idan Allah ya yarda a hukunci a can ainihin ba shi ana sai suka ce eh gaskiya fa ka faɗi gaskiya suka zo wajen amirul mumini cewa an share amirul Ya yace to amirul muminin dai bai kai rasulullah ba to a sulhul hudaybiya an zo an rubuta wannan shine abinda muhammadu rasulullah ya sulhu da shi ga shawa. sai suka ce a'a tsaya tsaya ai da mun san kai rasulullah ne da ba za mu tsaya wannan ba abin ne da ke rasulullah bane ka dai rubuta wannan shine sulhun da muhammadu dan abdullahi ne Magala Allah sallallahu alaihi wasallam yace a goge ya rubuta yake shi ba zai goge rasulullah ba sannan magala Allah sallallahu alaihi wasallam yace nuna min ina wajen yake tunda bai iya karatu ba aka nuna mata ga inda rasulullah yake nan sai ya share shi da hannu to yanzu da ya share rasulullah ya share kansa daga manzanci ne sai suka ce a'a ko an daina masa wahayi daga wannan lokacin eh to gaskiya ne gaskiya ne to da haka aka samu wajen dubu hudu wannan kinsar munazarar ta su shafi'i ya kawo ta a cikin al na san cikin sauran tafan tarihi ma akwai amma a cikin al a shafi ya kawo wajen wajen magana akan khawarijawa akan khawari to sai na ali ya sha fafatawa da jawa sauran da basu zo ba kafin ya kin sai je da suka tuba sauran sai ya kai musu ya kai musu farmaki ya karkashe da yawan su ya karkashe su abdullahi ibn umar ya ce babu abin da ya nadama cikin yaƙoƙin da sayyidina ali ya kasancewar bai kasance tare da shi ba yayin da za a je a yakin khawarijawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir da cewa dukkan rundunar yaƙin da za ta je ta yaki khawarijawa to inda sun san abin da Allah ya rubuta musu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na lada da in suka yi wannan yakin sai su ainihin daina ma wani aikin alkhairi sai su zauna kawai in suna ga ana sallah sai kawai su dinga kallon mutane ya zan su sun gama inda sun sani <laughs> kwarai da gaske da za su kan cewa ba da suka samu shi kenan saboda akwai alkhairi mai yawa a cikin yakin to wannan wanda suka samu wannan falalar su ne sojoji ya rundunar sayyidina ali kuma kasancewar sayyidina ali shi ya ki khawarijawa shi ya nuna cewa a cikin sabanin da suka kasance da shi da muawiya shi ne yafi dacewa da gaskiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hawarijawa za su fito a cikin al'ummar musulmi a yayin da al'ummar musulmi suka rabu kashi biyu ƙungiyar da tafi dacewa da tafi kusanci da gaskiya ita za ta yaki hawarijawa to hawarijawa sun bayyana lokacin da musulmi suka dare jama'a biyu jama'ar sayyidina ali a kufa da kuma jama'ar muawiya a damascus a dimash a syria har suka rinka yaƙi tsakanin su juna akwai wanda suka eh, akwai yan ba ruwanmu wanda yawancin su suna madina irin su abdullahi ibn umar su usama ibn zaid su muhammad ibn maslama su sa'ad ibn abi waqas da da yawa daga cikin fitattun sahabbai wanda ba su shiga cikin wannan fitinar ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wanda jama'a da tafi kusanci da gaskiya ita ce za ta yaƙi khawarijawa saboda haka da wannan aka kafa hujja da cewa sayyidina ali a matsayin da ya ɗauka shi ne mafi dacewa da gaskiya bisa mu'awiya ibn abi sufyan tare da cewa shi kansa mu'awiya ba ma tsine masa ba ma barranta daga gare shi muna cewa muna nema masa gafara Allah akan kuskuren da ya wajen ijtihadin sa ijtihadi yayi na kin ya zo masa sayyidina Ali mubaya'a yana cewa sai an sallama masa wanda sai kashe sayyidina Usman sannan zai yi mubaya'a in ba haka ba zai mubaya'a ba ijtihadi yayi kuskure farko ya shiga cikin da'a kamar da sayyidina ali yace sannan in ya shiga cikin ɗa'a ya biyayya aka samu kwanciyar hankali sai a zo a yi maganin yan fitina amma ta yaya za a yi ga fitinar cikin gida in sana ƙara wata katuwar fitinar kuma ana ji da fitinar waɗanda suka kashe sayyidina usman sannan kuma shi kuma mu'awiya ya ya bi da ƙara wata fitina ɗin ya zo ya shiga cikin ɗa'a ya zamanto an ɗinke an zamanto jama'a guda sai a yi maganin waɗannan fitinar to sayyidina ali karshen dai al'amari khawarijawa su suka shirya su kashe shi su kashe muawiya su kashe amr ibn al-as muawiya bai fita sallah ba ya ji labari ya tura wani amr ibn al-as shi ma ya tsira amma shi sayyidina ali ya fito sallah a abdurrahman ibn miljam ya zo ya kashe shi a sallah lokacin da fita sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya masa cewa ashqan nas wanda ya fi kowa taɗewa cikin mutane mutum biyu ne wanda ya kashe na ƙato taguwar annabi salih da kuma wanda ya kashe na ali su suka fi kowa taɓewa cikin mutane a ya rasu a cikin a cikin watan ramadan ya rasu a cikin watan ramadan sha bakwai ko sha takwas daga cikin wannan wata a kufa ba san a inda aka binne shi ba saboda an ɓoye kabarinsa su sai na hasan sun ɓoye kabarinsa saboda gudun sharrin khawarijawa amma sai yanzu yan iraq sun yi kubba a nan najaf garin najaf al-ashra sun ce a nan kabarinsa yake don da ya san inda kabarin na ali yake ƙarya yake domin su kan su ɗan uwansa ba su bayyana kabarin nasa ba saboda gudun hawarijawa za su zo su tona kabarin a a za su zo su tona kabarin su su masa tamfi wato su bata kamar sa saboda haka suka ɓoye kabarin nasa a da ya rasu ake ma ɗansa hassan mubaya'a hassan ibn abi talib da ake masa mubaya'a shi ma ya ga sharrin irakiyawa mutanen iraq ɗin shi'a saboda haka da ya ga sun yi ƙoƙari ya tarin shi ma zai fita sallah asuba aka kawo masa tsara aka farka abin nan aka farka cinyarsa saura kaɗan a samu cikinsa yankan ya zamanto a cinye su ganin haka to wa'annan ne suke cewa su ne masoyanmu su ne suke tare da mu sannan ga abin da suke yi sai ce zai sai aika ma muawiya ya ce zai yi sulhu da shi dama kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shi Hassan shugaba ne Allah zai haɗa jama'a manya jama'a guda biyu manya manya na musulmi saboda albarkacinsa a wato ta hannunsa ta hanyarsa saboda aka shine ya hada da aka zo aka kirawo wannan shekarar amul jama'a wannan wata shidan da ya yi kafin a wannan sulhun shine ya cika shekara talatin bayan haihuwar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da cewa shekara talatin za a yi khilafancin annabi bayan da shi ne khulafa'ur rashidin suka cika su guda biyar sayyidina hasan yana daga cikin khulafa'ur rashidin saboda cewa shi ya cika cika mace shekara talatin ɗin kamar inda alhafiz ibn kafir ya faɗa to wannan shi ne takaitacciyar tarjama sayyidina ali sayyidina ali a cikin rayuwarsa ya auri fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya mata kishiya ya auri yar abu lahab yar abu jahal eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba zan ba da izini ba ba zai yi yar annabin Allah da yar makin Allah su zamanto karkashin miji eh, karkashin namiji ɗaya ba to an ce wannan shine illar hanawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai Fatima kishiya dan inda wato ba yar Abu Jahal zai aura ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kyale kenan asahi ba haka bane dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikar ciyar tausayi cikakken tausayin sa ne ga sayyidina Ali ya hana shi haka domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi Fatima ƴata ce tsokar jikina ce abinda duk yake damuna yana damunta abinda duk yake cutatta yana cutata saboda haka ba idan dan ibn abi talib yana son ya aure wata matar to ya saki ƴata sannan ya aure wata matar malamai suke bayani akan wannan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan da cewa ita fatima ita ma mace ce kamar sauran mata da hakan aka mata kishiya dole za ta ji zafin mijinta dole za ta ji mijinta ya bata mata zaman yau da kullum dole wani abu zai same ta na bacin rai ita kuma fatima din nan fa ba ta da kowa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam uwarta ta rasu tun tana yar karama yayyanta da kannanta dukkanin su sun rasu zainab ta rasu ruqayya ta rasu ummu kulsum ta rasu to da haka sai ita ba wanda za ta je ta kai ma kukanta in ba annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka duk shi kuma abin nan a matsayinsa na uba dole duk abin da yake duk abin da yake bata mata zai bata mata haka ma ya faɗa yuriduni ma yuribuha duk abin da yake sa ta alhini ni ma zai sa ni alhini duk abin da yake damun ta yake cutar ta ni ma zai cuce ni to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bata masa ba a bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya da Allah ba a bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya da Allah innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum muhina masu bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya tsine miki a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba mai wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat su ko daban masu cutar masu bata ma maza da mu'mine mata su ko faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina sun daukan ma kansu laifi da ƙarya laifi ne bayanan ne da ƙarya amma kaga masu bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hukuncin daban bata ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin daban ne a ɓaci to shi ya sa saboda tausayin annabi tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji na sayyidina ali sai bai ba shi izini ya haka ba tunda in yi haka zai bata masa sallallahu alaihi wasallam in ya bata masa kuma ya shiga uku saura ka sai ce bai yadda ba bai ba shi izini haka duk da yake halal ne dan a cikin hudu sama sai da ya faɗa yace a cikin kamar yadda zo a cikin sahih muslim bana halatta abinda Allah ya bana halatta abinda Allah ya haramta bana haramta abinda Allah ya halatta amma fatima tsokan jikina ce duk abin da yake cutatta yana cuta ta sau da haka sai da wanzu ala sallallahu alaihi wasallam ya ya mace sayyidina Ali ya sa shi karye wannan in dai har zai yi to yayi abin da zai zauna zami lafiya da Allah shine ya saki fakuna ya je ya auri wata amma in dai zai yi auren zai bata ma Fatima rai to zai bata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Ali yi auratayya amma sai bayan Fatima sai bayan mutuwar ta sannan ya auri ya auri mata har guda hudu ya kuma samu kuyanju da dama daga cikin kuyangun da ya samu akwai alhanafiya wadda ya samo ta a yakin banu hanifa yakin kawo dawo da wanda suka yarda zuwa addinin musulunci a wannan yakin ya kama ta a abin ta zamanto ita ce rabansa kuma ta haifa masa muhammad ibn alhanafiya hanafiya ɗaya daga cikin 'ƴa'ƴansa wanda shi na ruwaito wannan hadisin da zamu karanta daga ali daga mahaifinsa a wannan kasancewar sayyidina ali ya je wannan yakin yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman sunna suke nuna ma shi a cewa ku daina cewa sayyidina ali bai yadda da khilafancin sayyidina abubakar ba tunda duk taqiya da za a yi taqiya ba ta kai kai zuwa ga har ka je kai zina za ka yi taqiya amma taqiya ba za ka yi zina ba hatta a wajen to idan kuwa da sayyidina ali yana ganin yaƙi bai yadda da khilafancin sayyidina abubakar ba da ita alhanafiya da ya kama ta da mai da ita kuyanga bata halatta gare shi ba Tun da zai zama to yaƙi ne ba na halal ba yaƙi ne da ba amirul ba amirul ba yaƙi ne musulunci ba ƙarƙashin amirul mu'minin da shi ba amirul mu'minin bane wajen na ali dan haka yaƙin bai inganta ba kun kun fahimta amma tun to tunda ku bai inganta ba ku yangar da aka samu a wannan yaƙin ba za ta halatta gare shi ba na ka saduwa da ita sai ya zama to kan cewa zina ce ko ba zai yiwu a yi zina ba da sunan taqiya tunda sayyidina ali ya je wannan yaƙi har ya ɗauki har ya samu kuyanga har ya take ta har ta haifa masa ɗa ya nuna kan cewar jihadin da ya yi ƙarƙashin sayi na abubakar yaƙin da ya yi jihadi ne ingantacce sahihi da haka tunda ku jaji ne ingantacce sahihi jago abin nan ya yi biyayya ga sayi na abubakar tunda ku yi biyayya ga sayi na abubakar ya yi da cewa amirul mu'minin wanda shi ne dama abin da ake so a tabbatar. to wannan dai kisa sai na alisa da tsawo a gaskiya imamu kuɗi ya ce ba wani daga cikin sahabbai da abubuwa suka zo akan falalarsa kamar sai na ali ibn abi talib sai dai da yawa daga cikin abubuwan da suka zo waɗansu duk mutane duk abin nan makaryata daga cikin daga cikin waɗanda suke da'awar soyayyarsa sun kirkiro hadisan ƙarya sun dangana wanda yake akwai ingantattun hadisai da sun ishi sai na ali falala kuma abin da zai nuna maka cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu akan soyayyar sayyidina Ali da ahlul bait dinsa ai su suka rawaito wayannan hadisan su suka rawaito wayannan hadisan na falalar sayyidina Ali din to Ali ibn Abi Talib barin koma hadisin mu Ali ibn Abi Talib amarahu an yas'ala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya umarci Miqdad ibn al-Aswad ya tambayar masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗi wanda ya umarta a wata riwayar an ce ba a san waye ba wata kuma suka ce ammar ne domin abin da ya faru kista ce ta faru muzakara ce ta ilimi ta faru tsakanin sayyidina ali da miqdad da ammar akan maziyi wannan yana cewa a aka samu maziyi wanka za a yi wannan yana cewa a'a ba wanka za yi ba sai ya umarci ɗaya daga cikin ke je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin aish ya ce shi bai sani ba a hadisin ata ya ce shi ya manta ko wane ne ko miqdadin ne ko amma. amma wannan riwayar da kuma riwayar muhammad ibn hanafiya da riwayar abdurrahman ibn abdullah duk sun bayyana kan cewar wanda aka roƙa aka ce aka ce zai tambayar miqdad ibn al-aswad an rajul ya tambaye shi akan mutum idza dana min ahlihi in ya kusanci iyalinsa yana wasa da su da sha'awa al'ahal asalin ma'anarsa a nan wajen ma'anarsa a nan shine mace amma al'ahal yana nufin iyali wato mace da 'ya'ya وقال نوح قال نوح رب إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق yace ya Allah ɗana daga cikin iyali na ne to da ka ga ɗa yana cikin iyali kamar yadda mace tana cikin iyali ahalul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hada matansa da zuriyarsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait lugatan da kuma da kuma ma shar'an fa kharaja minhu al-mazi sai mazi ya fita wato in ya kusanci iyalinsa sai ya zama to cewa wannan ruwan ya fita daga gabansa ma za alaihi me zai yi قال علي علي يتي فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومين yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana karkashi na matata ce wa ana astahi an as'alahu ina jin kunya in tambaye shi ta za in ina tambayar ta kan batu wato kusantar iyali da wasa da iyali bayan kuma yar ce a matata sai المقداد ya ce يتي فسألت رسول الله صلى الله عليه an عن ذلك سنة بين من الله صلى الله عليه وسلم كون فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه فلينضح فرجه بالماء إن أيوك يساب ولن تساميشي تو يقرار الروى أفرج سعيد النضح أسلم نضح ينادى معنا قدابيو ma'ana ta farko shine wato yayyafa ruwa ma'ana ta biyu kuma mutum ya kwarara ruwa alghasil yana zuwa da ma'anar annadhu to wannan ma'anar alghasul din ake nufi wato ya wanke ba yayyafa ruwa ba tunda a wata riwayar ta hadisin kamar yadda a cikin sahih bukhari da muslim ya wanke وليتوضا فليغسل ذكره يوانكي مذاكوب يوانكي جبنسا وليتوضا وضوءه Sala sannan ya alwala irin alwalarsa ta sallah wato kari ba wai alwala ta abin nan ta tsaftace mazihin ba ko kuma alwala ta wanke gabar a'a abinda ake nufi alwala ta sallah wato wannan ya nuna cewar kenan almadi din jasa ne na biyu kuma ya nuna kan cewa almadi din yana karya alwala wani hadisin akwai matsaloli da akwai abin nan matsalolin ilimi a cikinsa wanda na farko dai tukuna muzakarar ilimi domin asalin abin da ya tayar da maganar muzakara cikin ilimi ana zaune ana tattaunawa kan matsalar ilimi wanda yana daga cikin kyawawan abubuwa da ake yi domin wasa kwakwalwa domin kuma ƙara samun fahimta ta addini a zauna ana tambayar tambayar juna hukunci mutaraha ta matsaloli kamar yadda shi sayyidina ali da shi da amara da miqdad suke akan wannan domin shi sayyidina ali da yana ganin kan cewa in dai maji ya fita daga jikin mutum sai yayi wanka kamar da ya nuna a wata riwayar kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne yawan fitar da mazi to kuma ya kasance koyaushe mazi in ya fita sai je ya wanka har yana wanka hatta ta shakkaka bahari sai da bayansa ya so matsatsagewa wanda ya san yadda yanayin madina take zai fahimci wannan dan madina wuri ne mai kekashashen jawi ga sanyi kuma sanyin wanda yake babu ruwa tare da shi ba irin sanyi ne na na damuna ba wanda ko baka shafa mai ba shi shikenan ba komai amma can koyaya za ka yi wanka ba za ka shafa mai ba to yanzu yanzu nan sai ka ga fata ta ka take da shi in ke kasa ce ke kasa ta sai ta soma darewa tana faso maimakon shi ya faso din a kafa fasan a bayan sai rinka yi saboda yawan wanka da ke kasan da ke kashi kuma wato saboda sabai suna cikin farkon musulunci suna cikin talauci suna cikin fatara man da ake shafawa sai irin su man zaitun wanda daga sham ake kawo shi ko man zaitun wanda ake kawo shi daga sham da shi ne ake miya da shi ake cin gurasa da shi sauraka abinci ne ba mai karamin wadata ne ba zai iya samun damar da zai shafa man a jikinsa sai mata sai mata shi sama hatta wanda suke shafa mai a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kar a rinka yi kullun yau an yi gobe a kyale hmm? saboda kai namiji baka bukatar wannan adam tare da kuma kan cewa rashin rashin wadata da to shi da abin da yake kenan ko yaushe nabi ya fita sai ya wanka to ne a su kuma sai ya ji kuma wani hukunci da ban a ce a ai ba wanka ake ba alwala ne to ne sai ya ce to ai abin da ya fi mutum ajiya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa zai je tambaye to ni kun san fa ga yanda tsakanin mu yake yasta tana waje to a cikin wannan ya nuna cewar kenan ya halatta mutum ya wakilta wani ya je masa fatawa sannan kuma a cikin wannan akwai wato muhimmancin kunya a cikin addinin musulunci muhimmancin kunya kaga kunya ce ta sa ba zai je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ba wanda abu wannan abu ana son sa kunya abu ne wanda yake ake so mutum ya ji kunya sirkansa abu ne wanda yake ana son sa a cikin shari'a kar ka ce a ai mun fahimci sunna ba wata menene wani abin nan din surkunta bar kawai in je in samu mutum in ce masa in je in ci in to ya ustaz ai akramakallah ga abin da ake wannan ba shi da asali a cikin yadda ga yadda sabai suka yi hmm? sun fi kowa sanin cewar ga wantakan mutuncin yadda take amma dole an kiyaye wannan kunya tana da kyau mutum ya kaga sai na nufi ce ba zai je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar ba domin matarsa tana karkashin sa tana karkashin sa amma da yace amma kunya ta hana shi fahimci addini ba ta hana shi ba sai ya ta wani to shi yasa koyaushe idan aka samu abu idan aka samu maslaha guda biyu to kokari ake a same su duk su duk gabaki ɗayan su idan maslahar guda biyu ba za ta samu ba to sai a ƙoƙarin kawar da barna maimakon a kawo maslaha yanzu a nan wajen yin aiki da kunya maslaha ce sanin ilimin addini maslaha ce rashin kunya mafsada ce barna ce rashin sanin ilimin addini mafsada ce to gashi sun haɗu guda biyu eh? ko dai ya zamanto cewar a yi rashin kunya a sami ilimin addini ko ko kuma a zauna da jahilci a yi kunya a yi kunya amma a zauna da jahilci na biyu kenan ko ko kuma a yi kunya a sami ilimin addini na uku shi za a yi domin shi zai tabbatar da maslaha guda biyu eh, shi zai tabbatar da maslaha guda biyu amma idan ya zamanto cewar dole sai ba zai yi ka samu maslaha guda biyu ba to barna ita ake kawarwa to kuma barnar sai a dubo wace ta take yanzu idan da mu kaddara kan cewar a barnar rashin kunya mu auna ta da barnar jahilci wace barna ce ta fi tsanani barnar jahilci ta fi tsanani kama a cikin hikimar Allah ba yadda za a yi wannan barnar jahilcin ya zamanto cewar an kasa kawar da ita saboda abin nan a rashin maslahar kunya shi yasa sai ga aka aka aiki da kunyar kuma aka wakilta wani fatawa ta kamar yadda Aisha take cewa matan Ansar Allah ya ji kan matan Ansar kunya bata hana su yin fiqh a cikin addini ba to su a nan wajen waɗansu su inda za ka gane kan cewa kenan barnar jahilci ta fi barnar rashin kunya su kaga sun yi rashin kunya suka je suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sauran mata suke kunya su tambaye su dan har ummu salama take cewa ke kin kunyata mata wallahi kuke cewa ummu sulaim yanzu mata suna wannan kin kunyata mu eh, to amma abin nan wannan bai hana ta ba ta samu fiqhu a cikin addini saboda barnar da ke cikin wato jahilci ta fi tsanani bisa barnar a ce mutum ya yi rashin kunya kamar abin da ya fi dacewa shi ne kamar abin da sai na ali kamar yadda wata riwayar ma waɗansu daga cikin matan suke yi sai su sanya ummahatul mu'minin ke musu fatawa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda matsalar ta kunya ce kuma haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mace ta tambaye shi yaya za ta yi tsarkin haila yace bayan ta yi wanka sannan sai ta ɗauki auduga ta buɗe ta da turaren muski sannan sai ta bibiyi gurbin jinin sai ta yi tsarki da shi sai ta yi tsarki da shi haka yace mata yace ta zan yi tsarki da shi yace subhanallah ki tsarki da shi saboda kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafe mata bayani to kaga amma saboda ya san cewar wannan bayanin zai samu saboda ya san aisha ta fahimta sai kiyaye wannan al'amarin na kunya bai bayyana bai kyala aisha ta bayani sai aisha ta kungo ta take zo nan ita ce ga yadda zaki ita ta fahimci abu <laughs> to ka gani an samu in za a samu maslahar guda biyu wato zaman to an sami ilimin addini kuma an samu aiki da kunya to wannan shine a'ala da shine zai hada maka maslaha guda biyu shi yasa wannan kaida ce a koyaushe mutum zai yi ya zama to ka tara maslaha guda biyu kuma anan ne ake bukatar abin da ake cewa tahqiqul manaf wato ka tabbatar da yadda zaka yi aiwatar da hukuncin Allah hmm? wani yana bukatar fahimta ka fahimci maslaha ka fahimci mafsada kuma kai kokari ka rinka amfani da hankalinka hmm? abin da zai sanya ka ka samu wato abin amfanin guda biyu shi ya kamata ka so mu kaddamar da shi to sannan a abin nan hukuncin mazi hukuncin mazi mun gani da cewa najasa ne a wannan dalilin cewa najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke shi to amma wanke shi din mutum zai wanke kawai inda ya fita ne ko ku zai wanke azzakarinsa ne ga baki daya wajahan lil ulama jumhurin malamai sun ce kawai zai wanke najasa ne dan najasa ne kawai kamar wanda wannan hadisin ma yake cewa wannan hadisin falyanbah farjahu a wata riwayar silhu ya wanke shi ai shi zai din to amma a wata riwayar fita ce yaghsil zakarahu ya wanke gabansa to kaga wanda ya nuna cewar kenan ba wai kawai wajen mafitar zai ba wai kawai inda wato madin ya taba a jikin gabansa zai wanke ba gabaki ɗaya gabansa zai wanke wanda wannan shine riwaya daga imam malik kuma ita ce mazhabar al-imam ahmad ibn hanbal amma jumhurin malamai sun ce kawai mazai wajen inda ya fita din za a wanke idan mutum ya tsaya ya duba zahirin lab zahirin lab zai nuna kan cewa zai wanke azzakar nasa ne gaba ki amma in ya koma ya duba ma'ana cewa ma'anar dai kawar da najasa to sai ya wanke kawai inda ya taba to jam'i shine mutum wato ya wanke inda ya taba din amma ya yi ya wanke sauran gaban nasa ga baki daya ala jihatul istihbab ta fuskar cewa mustahabbi ne don ya zama ya yi aiki da lafazi ya aiki da ma'ana amma idan zai tsaya ne akan abin da yake wajibi shine ya wanke kawai ta, kamar yadda yake shine maganar jumhurin malamai kuma riwayar bagdadiyun daga cikin malaman mazhabar imam malik to akwai kauli na uku na imam ahmad ibn hanbal da cewa mutum zai wanke gabansa da kuma marinansa gabaki daya idan mazi ya fita amma ala jihatin istihbab shi bai ce dole bane mustahabbi ne dalilin sa kuwa shine ai waɗansu riwayoyi sun zo a hadithin sayyidina ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya wanke gabansa da marinansa ya wanke gabansa da marinansa amma ƙarin lafazin maraina nan. malamai suna da rigima a kan duk da yake waɗansu riwayoyi sun ba riwaya ɗaya ce ta tabbata ba an rawaito ta hanyoyi daban-daban kuma an rawaito ma ba daga hadisin sayyidina ali ba an rawaito daga hadisin abdullahi ibn sa'ad al amfani saboda haka ne ma imam ahmad ganin wannan inganci riwayar yake to zan ina umarta duk wanda mazi ya fita daga jikinsa in yi tashi yin tsarki ya wanke hatta marinansa amma ala jihatin istihbab ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne saboda lafazin wata riwaya ta zo da lafazin amma kasancewar wata riwayar kamar wannan inda tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akai sai ya tsaya akan cewa ga abin da zai yi kawai wanda ya kan cewa wannan shine wajibi domin inda wanke marina wa shi ma wajibi ne da dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani domin baya halarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bayani lokacin da ake bukatarsa kamar da ka'idar malaman usul take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani lokacin da ake bukatar sa in dai ana bukatar hukunci to zai bayyana shi in a lokacin to tunda abin da ya bayyana kenan wani ya nuna kanta shine kadai wajibi an fahimta saura kamar zaba uku muke da ita ko ta farko jumhurin malamai suka ce kawai inda inda inda wato kan gaban mutum nan zai wanke inda shi mazinin ya taba a jikinsa ko ba ta ba kauli na biyu riwaya wajen imam malik cewar ya wanke gabansa ga baki daya shi ma bisa wannan kaulin wajibi ne a wajensa sannan kauli na uku na imam ahmad ibn hanbal ya wanke gabansa tare da marainansa amma a fuskar mustahabbi a fuskar an fahimta to a guje gaba bari mu karasa karanta sauran asar inda duk bayani a kunce kunce sun riga sun zo na'am عن أبيه قال إني لأجده ينتظرني مثل القريبة فإذا وجد ذلك أخذته to imam malik ya rawaito daga zaid bin aslam daga mahaifinsa aslam al'adawi cewa umar ibn al-khattab yace inni la ajiduhu yanhadiru minni mithl al-khuraiza ina jin maji yana diga daga jikina kamar digar a murjani ƙananan ƙananan murjani yanda yake kasan murjani inda za in kana tsaye in ka sa in kama a ce kana da majani a cikin aljihunka aljihun ya ba gangarowa zai ba ya rinka ya bi fatar jikinka haka yake to haka zan ji yana gangarowa kamar yan bal yan kankanwa yana gangara a jikina kamar yadda ruwan zuma yake kwarai da gaske a ruwan zuma yana da danko ai wannan dai wanda yake wato yana jinsa yana yana diga yana abin nan yana tafiya saboda wato lujujarsa yana da dan kamewa ba zai zamanto yana tafiyarsa ba zama kamar ta ruwa ko ta fitsari ba an fahimta sai da waje da zalika a hadukun ɗan ɗayan ku ya sami irin wannan wato kusan madina ɗin falyafkin zakarahu ya wanke gabanka daga shi ma ra'ayin imam na umar kenan shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa imam malik ya riko da wannan wal yatawabba wudu'ahu lis-salah ya alwala irin alwalarsa ta sallah ya anil majlis abin da ke nufi shine madi wannan fita ta madi ta sayyidina Umar ala wajhi sihhani saboda abin nan lafiya ne ba ta rashin lafiya ba ne. domin sayyidina Umar ya kasance wannan ya faru gare shi da yawan yin mafarki saboda da ya shagaltu da harkar al'umma ya zama to amirul mu'minin ba shi da lokacin zama tare da iyali ba shi da lokacin zama tare da iyali saboda haka wannan sha'awar mufrita da yake da ita ba ta da magani shine har abin ya kai mata yana fita shi yasa wata ran ana cikin tafiya a ga an zo za a yi sallah eh, a amir mu'minin yayin mafarki aka zo za a yi sallah ana jiran sai ya wanke tufarsa sai ce to aka sai amir bin al-aziki cewa to da mun kawo maka wani wani tufar kasa yace a ai ba kowane mutum ne yake da iko ya samu riga biyu ba a kyale ni ma na wanke tawa don kowa ya gani amma yanzu in ya riga biyu kowa sai ya rinka hankonan cewa shi ma sai ya sa riga biyu amma saboda adalci na sayyidina umar ya nuna cewa tun da ya san duk abin da yake yi ana gani in sai yake bari na wanke ya wanke to an ce lokacin da sayyidina umar ya zama al'amarin khilafa ya masa nauyi ba shi da lokacin zama tare da iyali ba shi da lokacin biyan bukatarsa wajen iyalinsa wannan sai ya sa yawan yake yawan mafarki da kuma yake yawan fitar da mazini to wanda ya zamanto masa halinsa haka yake in majini din yana fita ga hukuncin da zai yi kamar yadda sayyidina Umar yake na'am المؤمن المولى الوالد بن ياسر انه قال قلت عبد الله بن عمر عن النبي فقال اذا وجدت اذا وجدته فوفيك وجدك na ta yace na wannan jundub maula abdullahi ibn ayyash yace ya tambayi abdullahi ibn umar kan hukuncin mabi sai yace idza wajadtahu faqsil zakar faqsil farjan idan ka idan ya maka ka wanke farjinka alfarj ana amfani da shi ga mace ana amfani da shi ga namiji wato dai al'aurarsa ka wanke al'aurarka wata wabba a wudu a kalifar kuma ka alwala irin ta sallah wato yana karya alwala da aka sai ka sake yin alwala na'am babu rukhsati fi tarki alwudu'i min almazi sanan imam malik ya kawo wannan babin baro saboda kudewar lokaci ah, rukhsa akan yaushe ne mutum zai bar yin alwala saboda fitar madini wani halin fitar madini ne zai sanya shi ba zai yi alwala ba a koyaushe madini ya fita ta yi alwala ko ko akwai lokacin da madini zai fita amma alwalarsa ba za ta kare ba shi ne wanda imam malik zai mana bayanin sa anan yace haddathani yahya an malik an yahya sa'id an sa'id ibn musayyab a sa'id ibn musayyab annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu shi yahya ibn sa'id malami imam malik yaji sa'id ibn musayyab wani mutum yana tambayarsa فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي yace ina jin danshi a jikina alhali ina cikin sallah ina jin danshi wannan danshin bai bayani ba na bawali ne ko na mazoyi ne فقال له سعيد في سعيد يتي متى لو سال على فخذي من فربت حتى أقضي صلاتي da ya kwarara danshin wannan da ya rinka kwarara ina jinsa a jikin shinyata yana kwarara ba zan fita daga cikin sallah ba har na gama sallah wannan malamai sun yi bayanin abinda sai ibn da ke nufi da wannan yana nufin wato wanda yake almustanka wanda fitar mazi ko fitar fitsari ta aure shi ya zama to yoyo mai salat baya yanke masa baya yanke masa domin fitar mazi din iri uku ne akwai wanda zai zama to ala wajhu sihha cikin lafiya saboda sha'awa akwai wanda ba ala wajhu sihha ba ba saboda rashin lafiya ba kamar kuna masu kiji mutum saboda tsananin zafi sai fitar da mazi ko mani kamar yadda malamai sai kawo misali sannan na uku kuma shine na yoyo din saboda ka sifa nawa kenan sifa uku to sifar farko ita ce kawai take da wannan hukuncin hukuncin cewa sai kayi alwala amma sifa ta biyu ko fitarsa ba ala wajibu siha ba ko fitarsa saboda ta fuskar yoyo salat to wannan ba za ka sake alwala ba alwalarka tana nan sai dai idan ya zamanto cewar yana yankewa daga lokaci zuwa lokaci to koyaushe kan za ka yi sallah mustahabbi ne a matsabar imam malik kai alwala kamar hukuncin mai istihaba kenan amma sauran mazhabobin malamai wajibi ne kai alwala in yana zuwa wato ya yanke idan ba in ya dawwama a koyaushe yana tare da kai to wannan ma babu amfani kai alwalan ko da da mustahabbi ko da da istihbabi ma an fahimta akwai wanda yake mazini din ko bawali zai zama mutum masa kullum yana tare da shi kullum yana diga a koyaushe yana diga to wannan koyaushe kawai in dai ba yayi ya ji yayi bawali din ba ko kuma maziyin ya fita irin ta fuskar sha'awa ko kuma wani abu da zai karya masa alwala ya karya masa alwala ba zai ba zai sake alwala ba saboda wannan danshin da yake samu tunda baya rabuwa da shi akwai wanda yake kuma yana zuwa masa mafi yawan lokaci amma yakan yanki kamar alal misali in ya zo masa da hantsi ba zai sake zuwa masa ba sai wajen azahar in ya zo masa da azahar ba zai sake zuwa masa ba sai wajen la'asar to wannan shine wanda yake ake so ala wajhul istihbab a wajen imam malik in zai kowace alwala kowace sallah idan zai yi ya sabunta mata alwala ko da alwala ba ta kare ba da abu da sauran abubuwan da suke kare alwala in dai yana wannan yoyon to idan ya zo zai yi sallar azhar kai ya yi ta da alwalar sallar. in ya zo zai sallar la'asar kai ya yi ta da alwalar sallar azhar ya sake yin wata alwala amma mustahabbi ne an fahimta amma jumhurin malamai sun ce wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin mace mai istihaba ta rinka alwala da yayin da zaki kowace sallah ita kuma mai istihaba wacce mace ce wanda yake kullum jini yana fita daga jikinta saboda haka hukuncin da hukuncin mai yan fitsari ɗaya suke dan haka babu bambanci tsakanin su dan haka so a wajen wannan malamai suka tafi akan cewa mai istihaba wajibi ne mai istihaba da mai yan fitsari ko mai yan mani wajibi ne ya sabunta alwala da kowace sallah an bayyana to sauraka wannan magana ta sa'id ibn musayyib akan me aka dauke ta kenan an dauke ta a fitar mani wanda yake ba na lafiya ba ba na al'ada ba fitar mani wanda yake ba ta fuskar al'ada ba ko ta fuskar ta fuskar yayi rinjaye akan mutum ya zamanto ya aure shi bai rabu da shi ba wa haddathani an malik an sa'id ibn zubayr annahu qala sa'altu sulaiman ibn yasar sa'id ibn zubayr yace na tambayi sulaiman ibn yasar su sai ibn musayyib ɗaya daga cikin fuqaha usaba ne Suleiman ibn Yasar shi ma ɗaya daga cikin su kaga Imam Malik dai yana gini akan wannan mas'ala da fatawar waɗannan manya-manyan malamai menene ra'ayin ne take fahimtar su kan wannan mas'ala yace ya tambayi Suleiman ibn Yasar anil balal ajiduhu kan danshi da nake ji فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه والهو عنه والها عنه a'a walhu anhu ne laha yalhu indah ma tahta thawbika bil walhu anhu ka yayyafa ruwa karkashin tifarka sannan ka kauda kanka daga gare shi wato wannan yana maganar wanda yake da hukuncin waswasi kenan yana jin yana jin danshi sai ya rinka waswasi shin maziyi ne ko bawali ne me yasa wannan danshin to don kai shi ka'idar shari'a duk inda wasu wasu ya zo maganinsa ake yanke shi ake daga asalinsa daga tushe ake tsibi shi maganinsa ya ce ka yayyafa ruwa a gaban naka daga kaji dan shi ka ce a ah, to ko ba wani ne ko madina ne ka a ah, ruwan da na yayyafa ne ka kai maganin shi ta turmuza hancin shaidan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum bai san sallah raka'a nawa yayi ba ya gina akan yaqini in ya gama yayi sujada sajdatain na sahau yace idan sallar ta cika idan sallar ta bata cika ba wannan sujada biyu sai ta cika masa sallah in ka sallar ta cika yace kana ta tarziman lishaytan turmuza hancin shaidan shaidan yayi haka dan ya sanya ka ka tsani sallah ka tsani ibada ka zaman to mara lafiya mai taɓin hankali wanda za a kai shi asibitin mahaukata don mai wasu wasu ƙarshen ta abin da zai sa masa kenan sai sa masa taɓin hankali to dan kai dan yi maka shi shedan ko dama abin da yake so kenan to da baka yi masa baka biye masa ba baka biye masa da baka biye ma wannan kaidin nasu ba aka nuna masa ga abin da ka yi ka turmi da hancinsa a ƙasa yi maganin to haka ka yi da shari'a take nan ma haka Sulaiman ibn Yasar ya fahimci yayi wannan wanda ya gina ta akan sahihiyar fahimta ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a saurara ma wasi, in kana wasi ka nemi hanyar da za ka yanke shi daga asalinsa dan haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana ka'ida al-yaqinu al-yaqinu la yuzalu bi-shakk ba a gawar da yaqini da shakka in kana shakkar abu ka watsar da shakkar in kana da yaqini akan abu shakka ta zo maka kai aiki da yaqinin ka saboda haka in kai in kai alwala kana da yakinin kana cikin alwala don ka ji shi ba za ka fita daga cikin alwalarka ko sallarka ba ba ka fita daga cikin hukuncin alwala ko daga cikin aikinka na sallah ba sai kana da yakinin cewa na jasa ne amma idan ba ka da yakini kana shakka shin da kake ji shin na najasa ne ko kuma ragowar tsarki ne da kai to aka ce yanda za ka yi maganin wannan idan ka gama tsarkin naka ka yayyafa ruwa a gaban ka. ka yayyafa ruwa a gabanka cikin tufarka yanda yake zai zamanto idan a cikin tufar ka ji danshi sai ka ce wannan danshin ba na najasa ba ne danshin ruwan da ne yayyafa ne taimakon ka maganin wasuwasi to wannan shine a kashan babin hukuncin mazi sauran kuma sauran hukuncin hukuncen abubuwan da suke warware alwala wannan Allah ya kai a karatu na gaba zamu insha Allah mako mai zuwa abin nan ba za a sami yin karatu don sha Allah sai mako na sama saboda akwai wannan daurin auren dan uwanmu dan uwanmu malam Jafar a Maiduguri za a yi to saboda haka ina neman uzurin yan uwa sai mako na sama za mu karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ana sai amsa tambaya ɗaya kawai tambaya ce Kadara, kadara. Idan har ya taɓa tufafin, in har ya taɓa tufafin za ka wanke inda ya taɓa tufafin, domin najasa ne, kuma wannan nafsin ma ya zo a hadisin Sahal ibn Hunay, Sahal ibn Hanif a cikin sunan Abi Dawud, da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mazi din da ya gaya masa sai ta ya yaya zan yi da abin da kuma ya taba tufata ya ce masa ya wanke shi ya ce in ba'ahu bil ma ka ruba abin nan ka wanke shi da ruwa saboda haka tunda hukuncin sa hukuncin najasa ne kamar yadda zaka yi masa tsari haka zaka yi masa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Eh, sallah da riga wacce take da hoto ko na arni ko na na musulmi ne ba a cewa sallar ki ta ɓaci ko da ya yi wani abu wanda ya saba ma ko da manzo sallallahu alaihi wa sallam babu jinin nan da kike da hoto yana da mai t-shirt kuma mun karanta tun a cikin da mai sallah ya kamata ya zama ka ji galibin ka tana masa jiki kuma nan ciwon ka sai ki iya ina ne ciwon ka kasu duk da yana jiki an ga wani mutum ta ɗaya da ke a cikin sallah kan da ta tsaya in da hoton a baya ku masahan bayan a masallaci kuma ta rika riƙar su da wannan sahan duk da dai ba ta yi ce su sallah ba sannan a ba ta akwai raba ƙarafa ba kan turawa kafirai ko kafirai a cikin zuciyar ba domin ba za ta ɗauko hoton wani ɗan kwallo mai nan ba ko fayil ko sirri ta sa ba sai tare da akwai kurkushi kurkushin kaunar da kake shi sa ta je sabon gari ta sai rigar ta sa kuma har ba ka jin kunya ta zo masallacin al'umma ta kawo tana sallah da wannan sura ta babban wani ne a daina amma magana ita tun da ba a cewa sallah shi da ke idan ta zama jindai ta yi al'aurar shi wannan da wani. Allah Ga wata tambaya. Wai menene da Allah ma'anar wannan hadisi al-ulama'i warasatul anbiya wannan din ba an da kaina ah, na farko akwai malamin mu ko Umar Abdullahi Allah ya nuna kuwa a jami'ar Bayero ya goyi da mu wannan hadisi